اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام السلام أمتنا على قضائها بسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعباب والغنى اللهم أسل قلوبنا وأجل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجعلنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنين اللهم عذب الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعزهم أن يوفوا أهلك الذي عهدتهم عليه وانصرنا على عدوك وعدوهم إلى الحق واجعلنا منهم اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وطاعة لن تبور وخير لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور اللهم يا مؤنس كل غريب يا صاحب كل وحيد muna nan cikin darasinmu a cikin wannan sura wato suratul qasas Allah shi mana jagora a cikin tarihin Musa wato da gobar maya ta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون dama jiya kusan mun kwana abin na jiya mun kwana aya ta kusan 36 to nan na za mu tashi insha Allah isa yana magana jiya ya allah ya aike shi ya ce to zan tafi allah in ya sa mutum aiki bai cewa ba ya ce zan yi amma yana buƙatar abubuwa kamar haka wato daga ciki ya ce yana roƙon a karfa shi da ɗan uwa ne don a afsahu ɗan uwa ya yi shi fasaha Allah ya ce sana shidda adu da kabi afirka mun yi ma alkawari ma an sha addu'a ka za mu karwa bayan ka da wannan dan uwa naka wa da lakum iko wato rinjaye ga akan makiyan faɗa su ilai kuma bisu yan mutanen fir'auna ba su iya isuwa zuwa gare ku da wani abu mai cutarwa tun da dai kun yi addu'a babu shakka mun karbi addu'a idan ba ku yi ta tahiya bi na antum wa man tawa kuma na dawo da ayoyin da ku da wanda ya bi ku ko an masu rinjaye ga wanda bai bi ku ba to ga musa nan ya isa walamma ja'ahum Musa bi ayatina sadda Musa ya zo musu da ayoyin mu bayyana ta wanda an bayyana aiwa da hatu masu haske kalu sai fir'auna da mutane ne suka ce ma hadha illa sihrun mutara ai wannan magana ta Musa da wannan aiki nashi ba komi bane face sihiri na wanda aka kaga ai muftalakun wanda an kaga shi wa ma sami'na bi hadha wa mutabajin irin wannan labari ka'inan ya kasance ba fi ayyami aba'ina da cikin kwanukan uwayen mu na farko uwayen mu na farko wannan labari ba mu taba ji ne ba a cikin su kala yace abin nan bai wawo wa kala wa qura abidune hawa wato kala wa kala Musa sai Musa yace rabbi a'lam Allah ubangiji na masani na man ja abin huda Allah ya sani da ni da ku do wanda ya zo da hujja Allah ya sani fado da shirya Allah ya sani min indihi daga wuri ne ai an addamiru lera wato wanda ya zo da hujja tabbatacciya bayyananna daga Allah to Allah ya sani waman ah, waman kunu lahu adaba alaman wato waman ta kunu da kuma wanda za ta kasance gare ko waman kunu wanda zai kasance lahu aqibatu dar wanda zai samu aqiba ta gida mai kyawu wato lahira duk wanda aiki ne Allah zai karba shi bashi ranar lahira bashi aljanna to Allah ya sani da ni da ku Allah ya san kowa azai aƙiba ta kwarai ai da mahmuda aƙiba abin godiya fi addaril akhirah a gidan lahira ai wa ana wato ni ne fi shaqain cikin bangaren gana mu biyu da da ni da kowa wato Allah ya san ni a bisa gaskiya kuma ya san zan yi karshe mai kyau ba irin ku ba wa ana muhiqqun ni mai gaskiya nake fi ma ji ita biyu ga abin da na tore shi gaskiya ta ba ni da ƙarya abin da na zo da shi gaskiya na kuma ku saurara ku ji hu yadda abin yake la yuflihu zalimuna Allah bai ba da rabo ga azzalumai duk wanda ya za azzalumi na Allah ba zai ba shi nasara ba ko kaga azzalumi a ya wuce bai wuce ko ina ba dawowa zai da idanin Allah wa qala fir'aun wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي نرجع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وقال فرعون سي فرعون يتي يا أيها الملأ يا كو يا مجلسة yana magana da manyan mutane kun su almalau suna aka magana saboda inda duk mala'un al'umma sun kabi to sauran al'umma sun za ku yan majalisa ta amma alimtu lakum min ilahin gairi ni ban san kuna da wani Allah wanda aka bauta ba wanda ba ni wanda aka bauta wanda ba ni ba ni ban san shi ba kun ga fana fa ilmahu bi ilahin gairi ya kore sanin wani Allah yace shi bai san da wani Allah ba wato gairi wanda ba shi ba yace bai san shi ba duna wujudi bai ce babu Allah ba cewa shi ya bai san shi ba idan lam yakun eh, lam yakun indahu ma yaqtadi don bai da wani ilimi wanda ka tabbatar da hukunci shi yanke hukunci kai tsaye bi adam yi cewa babu wani Allah wani zalika kala don haka ya ce to ni dai ban san wani Allah ba ban da ni amma ba a kiliya hama hama na ka kwaba min kasa wato da hohen bulo ka yi bulo gasashe wanda ake gashewa alaɗi ne ka hasa wuta alaɗi ne ga ƙasa ka dahe ta sosai wadda bahir ajira wato ka dahe ƙasa bayan an dahe ta don in an dahe ƙasa wato kunkunta ya yi ƙarfi waje alli ka sai min yabin da na katanga wato katon gida ƙasar aliyan gida babba me za ka yi da shi fir'auna ya ce zan hau la'alli attaliu ila ilahin musa domin in leƙa in ga allah ganin musa jama'a ku diba da kyau ku gani har da fir'auna ya gane allah bisa yi har da fir'auna ya ka kafirci kenan amma ka iske wani wai yana sallah wai shi bai tsoro bai da Allah bai sai kenan kun ga akwai jahilci mugu mugu jahilci fir'auna ya ce so nake ya hau sama ka yi min babban gida wanda ya yi sama ya hau in ta can la'alli wa ila ilahi musa domin ni in leka in ga Allah musa ai an zuri ilaihi in ganai wa akifa alaihi in tsayi da sifatai kowace iri ta abin da yasa nika so in hau bisa in ta yin ga Allah wa ni la abunnu min na fi da'i ni ina zaton Musa yana cikin makareta ga da'awar da ya kai ilahan akhar yace wai akwai wani Allah wa annahu rasulu wai akwai wani Allah shi Musa manzon wannan Allah yake to gina mini gida in hau, Allah dai in ta can sama in gane in ga wanda yake in gaskiya na jama'a kuna ganin kula da irin kafircin da yake da irin taurin kan da yake ma Allah da irin saurin kai da irin maganganun da yake faɗa amma duk da haka Allah ya kyale shi sai da shekara arba'in yana wa'an gama ganganu duk Allah bai taba shi ba yanzu ya ce bai san wani Allah bayan an yi an shekaru da dama sai ya ce a ya yadda akwai Allah amma dai ana rabu kuma la'a yanzu ni a Allah babban Allah to wannan magana da ya fahimci shi a babban Allah to ita kan Allah bai yi hankulinta ba nan ba a kaza wallahu na karin akhirati ta ula sai Allah ya kama shi da azabar kalmar ga ta karshe da wani ula da kalmar farko da ya ce ma alimtu lakum min ilahin gari na Allah ya halaka shi saboda in dai mutum ta kama ta abin nan sabo tun yana yin wanda Allah ka hankuri sai ya yi wanda Allah bai hankuri da fir'auna ya ce ana kuma ra'ala sai Allah ya ce fa kaza wallahu na karin akhirati wal ula sai ya kama shi da nakalu na kalmar ga ta karshe wal ula da kalma ga ta farko da ya faɗa saboda haka al'ada ce ta abin nan mutumin da ya saba da rashin kunya sai ya yi rashin kunya inda ba a yare don ya riga ya saba to Allah kai maka roƙon mu dai kake da shi mana wasta kabara huwa wajuhu wasta kabara huwa wajuhu irin waɗanga kalmomi da ya kasa kama Allah na sabu Allah sai ya ce muka kama shi wa junuda wa mun ka kama rundunoni ne da shi da abin nan to wasa ka bara huwa sai shi fir'auna ya yi girman kai wajen junudu da rundunoni ne sai sun kai girman kai fil ardi a cikin ƙasa ardi misira da fir'auna da rundunoni ne sai sun kai girman kai cikin ƙasar misira wato suka kauce ma abin da Allah ya umarce su sun kai ta abin nan sun kai ta abin sun kai وظنوا أنه إلينا لا يرجعون سيدة باء داوى رسول مبيبنا لمقعون وقرئ بالنرفائل وظنوا أنه لا يرجعون سيدة باس داوى ورم فأخذناه فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاد sai mun ka kama shi wato kun ga ashe girman kai yana sa Allah shi wa mutum azaba ta walakanci Fir'auna yana ta girman kai ya ki yabi abinda Allah ya umarce wai shi babbana Allah ya ce fa na sai mun ka kama shi wajinu da hu da rundunoni ne wa nabalnahum fil yami mun ka jewa su cikin ruwa ai da rahnahum fil yami mun ka kara su cikin ruwa wani gulbi da ake cewa baharul mai kamar ka kara su cikin bagare ko sun kanoci fanzur kai fa kana wata zalimin na ba ka ga yadda karshen azzalumai ya kasance hina samu ilar halaki lokacin da sun ka kasance zuwa ga halaka al mukadabu huwa annabi wato Allah na magana da annabi ne na sallallahu alaihi wasallam di ba ka gani yadda karshen azzalumai ya kasance to in dai zalunci na yan uwa duk wanda ya ce aiki ne zalunci to karshe ne ba ya da kyawu saboda ka duk wanda ya samu dama cikin ku ya bar zalunci ku bar zalunci duk wanda ya samu dama ya bar zalunci kada ka yi wani da dama ka kace wai yanzu duk wanda ka ka kawo abin da ka ga dama wai sai dai ta Allah saboda ku da gwamnati to ai za a waye gari wata rana ba kuna ba tunda ai dole wasu na adda ita ba kuna adda ita ba wanda an ka yi wa dole ba kuna ba kun ka kun ka yanzu ko yanzu wata rana ana wayo gari ba kuna adda ita ba saboda haka a ji tsoron Allah a bar zalunci Allah subhanahu wa ta'ala baya so a zalunta zalimai la yuhibbu zalimi waja'alnahum waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawma al-qiyamati la yunsarun waja'alnahum fid dunya a'immatan da fir'auna da jama'a ce mun ka sanya sunan duniya su zama shugabanni fi shirki ga aikata shirka ya da'una ilan nar suna kiran mutane zuwa ga wuta bid'a'ihim ila shirki domin kiran da suka yi shirka to kira na suka yi zuwa ga wuta duk wanda ya kire ka kazan mushriki to ya kire ka ka shiga wuta wa yawmal qiyamati la na kuma ranar kiyama ba a taimakon su bidar ila azabi an ranar kiyama ba za a ije musu azaba ba Allah kai mana rama ka kare mu daga shirka karama da babba وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين في هذه الدنيا لعنة كما بايم من نوتي فرعون شكين ومنك بيشي لعنة شكين دنيا دو وانده يكارن تاسيشي الله لعنة فرعون الله لعنة هامانا واتو وزيري kun ga abin na bayan an kada shi ruwa ya halaka kuma ga la'ana biye da shi ay khiziya wala qantawa wa yawmal qiyamati hum min al maqbuhin su ranar kiyama suna cikin wayanda aka munanawa al madarudina wayanda ake korewa min qabahu wallahu in an ce qabahu wallahu ana nihi tare da Allah Allah ya kore shi wakila ko kuma mina musumin wato cikin waɗanda aka sifanta bi alamatin munkara da wata alama mummuna ka zurkace da wurin kamar zurin ido da za a yi musu ranar kiyama wasa wada rujuwa a mai da su bakin irin wal kabihu aidan kuma wanda ake ce makabi a azimu sa'id wanda an da damci babba min ma ya bi an nisa minu wanda ke bi ma kusan rabi wato damci na wajen kafa. da mirfaqi zuwa ga kafada shi ma ana ce mai kabiwa amma ga halitta ba ga aqida hada Musa to kun ji wannan ayoyin da suka gabata daga jiya zuwa yau yace shine sha'anin Musa kun gani wato su manzanna Allah mutanen su kore su suka yi daggare su sai su koma wani gari sai su zama manya sai su dawo su zama manya cikin garin su kun ga annabi ma an ka kore daga makka da gudu ya bar makka amma sai ko da ya dawo maka wato ya zama babba ya zama manzon Allah wayanda sun ka kore shi sun ka taru suna ta kuka saboda sun ga yannansu da kannansu wata ta ji labarin ubanta amma bata taba sani ne tana tana yarinya an ka kore ya saboda haka annabi ya shigo a cikin makka abinda daga karshe annabi bisa raƙumi ya yi dawa ya ce don ba a kore mutane gaba gare shi shi ba a kore mutane to mutanen sun yawa in ta ya kasa ba zai iya aiki saboda aka yi hau sama rakumi in ya kawo ga hajjar asauri sai ya sa sanda haka sai ya ishara ce bismillah allahu akbar da wata sanda mai lankasashen kai haka saboda wurin bai saukowa gare shi mutane sun yawa wanda aka kura yau ga shi ya dawo kowa sanya ga ganai to haka nan dama annabawa suke yanzu annabi musa kun ji sha'ani ne lokacin da an ka kore shi hina inda ma a kare jahu fir'aun sadda fir'aun ya fitar da musa min baladi daga gare haihuwa musa musa ya gudu kwana ne takwas yana gudu kama wadda karatu ya gabata kwana ne takwas yana gudu kun kosan duk wanda ya kwana takwas yana gudu ya ga wata gashi ne to musa kwana takwas bai sha ruwa ba bai ci abinci ba to yau gashi faraja'a mukrama ya dawo ana karrama shi mu'azzama ana girmama shi fa halaka Allahu aduwahu sai Allah ya halaka makiya ne gaba dai an halaka fir'auna shi da ya ci a kore Musa an halaka yan majalisa ta yi su da sun ka kore Musa duka an halaka su wa quraishun akhrajat an-nabiyya amma quraishawa sun sun kore annabi sallallahu alaihi wasallam faqata dubi fir'auna sun yi koyi da fir'auna fi amalihi dalika ga aikin na na fir'auna su ma ƙurashawa halaka kafiruna da yawa sun halaka min ugama a cikin manyan su badar domin manyan ƙurashawa ranar yakin badar mutum 72 an kashe dukkan su shugabanni na daga shugabanni shugaban ƙasa ɗaya bai ce ba suna ne abu su bayan aka yi aka yi shi gaskiya bai zuwa shi ba shi ka ya ji wani abu cikin zuciya ta yi <laughs> gaskiya bai zuwa da ya kashe shi sai amma da mataimaka da sakatarori da 'yan majalisa duk waɗanda sun kace su saba'in da biyu kowa bai dawo kun ga su ma Allah ya yi musu mithla ma halaka fir'aun misalin wanda ya a fir'aun ya halaka wajen duk da rundunoni ne su ma haka Allah ya yi musu to Allah muna roƙonka Allah ka kare mana imanin kuma ka kare mana mutuncin ka kare mana rayuwarmu da lahiyar wa ashara ta'ala ila sababi inzali taurari. sai Allah ya yi ishara zuwa ga bayyana dalilin da yasa Allah ya saukar da littafin at-taura wa qala wa laqad atayna musa al-kitaba wa laqad atayna musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basair تذكرون ولقد آتينا موسى الكتاب للي من با النبي موسى لتا التوراة واتو التوراة من بعد ما أهلكنا القرون bayan ma jama'a na warko kawman nuhin ma annabi nuhu saboda saƙonsu da adawa saboda saƙonsu wa da samudawa saboda saƙonsu wa da kuma wani su wandur wato alamomin shari'a duka gaba ɗai sai ta rushe wanda musa athara alamomin ta gaba ɗai ta shayi wa aka hada hukuncin hukuncinta adda al'amur sai al'amari ya kai jama'a ila na nigamin alami tsarin duniya gaba ɗai sai ya lalace mimma istada'a a ta al-jadid wannan shi na yasa dole a kawo sabuwar shari'a don tsarin shari'a ta farko ya lalace da ta da usulul baki a tabbatar da sauran asali waɗanda sun ka rage marar duburi bisa ga shudewar zamani Allah ya ce wala ce na Musa a taurata lalle mun ba Musa ta a taura alahi na hajata ilaiha lokacin da mutane ke da bukata da ita basair lin nasi ta zama abin lura ga mutane halin da kitaba ta basair ai jam'u basira wahiya da qalbi abinda a basira hasken da ke cikin zuciya ay anwaran lil qulubi ta zama mai haskakawa ga zakata wa huda min ad kuma a taura ta zama shiryawa daga barin bata liman amila bihi ga wanda ya aiki da shi a taura wa rahama kuma a taura ta zama rahama liman amana bihi ga wanda ya imani da taura la'allahu na don mutanen su wa'azantu bima fihi da abinda a ciki min mawa'id na abin wa'azozi fa inzalu taurati to saukar da at-taura tamhidu shi hida ta an kai li inzali qur'ani ga saukar da qur'ani ala rasulullahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don kasu yi musu annabi in ya da qur'ani sai an ka sauka musu a taura to tunda sun yarda da ita daga bisa take kun ga in suna da hankali ba su da dalilin da zai sa su ce ba su yarda da qur'ani da bisa yake kuma to saboda haka saukar da a taura shi hida ta hankali. an ka hida musu abinda zai zama dalili aka saukar da ƙulani ga manzo sallallahu alaihi wasallam listimrar masisi da hajjata ilai saboda dogewar abin da bukatuwa zuwa gare shi wakata in zalimi lokacin saukar da shi qur'ani kadalika kamar haka kamo wanda lokacin a taura lalura ce ta tilasta an ka saukar don mutane na da bukata to shi ma ƙulani haka ya kasance jahiliya ta zo abubuwa sun lalace sai aka saukar da ƙur'ani don a dawo da mutane ga tsari mai kyau akwai kanun ƙur'ani ya sauka akwai dattijawa guda biyu masu aƙida musulmi a makka tun da sassahe kana rana ta hito suka zuwa masallacin kafa inda hajjar aswad su yi azagoshin su ga hajjar aswad su yi ta kuka ga allah ya allah huskokin da aka bauta suna da yawa allah ka bayyana mana fuska guda wadda kai yadda da ita ita kaka so a bauta maka da ita kuka suke ba su tasowa sai rana ta waye kun ga abubuwa tsari ya lalace su waɗanda da tija sun san akwai tsarin Allah amma babu shi ba su san shi ba shi na suka zuwa wurin suna kuka daga cikinsu akwai waraka to shi waraka kun sai ya imani da annabi baban khadija mata annabi kun sai shi ya imani da shi har ya ce mai inda ina nan sadda mutanen ka za su kore ka daga makka da na taimaki ka taimakon yaro mai kai. sai annabi ya ce yanzu mutane na za su yadda ni ya ce ko shakka babu duk wanda ya zo da abu irin wanda ka zo da shi sai an koya daga gare su to kun ga kalma ce ta nuna imani to ko da annabi ya kai wannan matsayi da za a kore shi warka ya mutu to kun ga shi an tabbatar da imani ne amma wancan dan wani guda shine waɗanda malamai suka ci ba su sani ba yana yiwa Allah ya sa cikin musulmi don yana da aƙidan musulmi yana yiwa kuma Allah shi wani abu da ya ga dama da shi mu dai roƙon Allah makai mu dai Allah ya samu cikin bayi ne salihai kuma Allah ya gafarta mana wa ma kunta wa ma kunta bi janibil gharbi idh qadayta kissa annabi musa da ta akibatin da abin nan shari'i ta dullo ala sirri da a wata muhammadu shari'an da ke nuna gaskiyar da awa Muhammadu wato awar muhammadu sallallahu alaihi wasallama risala da ya ce shi yana da manzanci aiko shi an kai kana sai allah ya ce mai wa kunta ya muhammad ya manzo allah baka nan bijanibul jabali baka giyan duci awal wadi ko ko wurin nan mai albarka awal makan ko ko wurin na algarbi na wajen yamma an musa min musa yamma ga musa to baka wannan kina manaja ta sadda musa ya gana da allah sanda allah ya ce ya musa baka na amma ga ka kana ba da labarin ka ba kana na baka ka wurin in daina ila musa al'amur sanda maka hukunta al'amari zuwa ga musa bi risala mun ka bashi manzanci ila fir'auna wa qaumi zuwa ga fir'auna da mutane ne baka na wa ma kunta min ash-shahidina lidalika kai baka cikin waɗanda sun halarci wannan amma ga ka fata alamun balle ka san labari wato abir bihi ka dora wa abin nan wato abir bihi ka bada labari shi amma ga ka kana bada labari wannan ya nuna manzon Allah kake duk wanda ya bada labari wanda an kai shi kuma bai in ba manzon Allah ba ka iya ba ya bada labarin abu wanda ya faru shekaru ɗaruruwa kuma kowa bai faɗa mai ba cikin mutane babu wanda ya faɗa mai mutumin nan wato ba mai iya wannan sai wanda Allah ya faɗa walakin na ashe ana ƙuru walakin na an na ƙurunan fataɓa sai dai mu in ji Allah an sha ana na mun warar da wasu jama'a umama al'umma ba da musa bayan wucewa annabi musa waɗanga jama'a su wuce waɗanda su wata dawala alaihim al'ummu sai rayuwa ta yi musu tsawo kwarai ai da a rayuwar su ta yi tsawo da ta yi tsawo shi kenan kwana su al'uda suka mance da alƙawuran da an kai da su wanduri setil ulum an ka abin na darka ki ilimi wanka da alwahayi wahayi ya yanki waje ina ka rasula sai mun kabu da kai matsayin manzo wa auhayna ilaika muka yi ma wahayi da kabar Musa wa gari da labarin annabi Musa da labarin wani wanda annabi Musa ba annabi Musa wa ma kunta sawiyan fi ahli madyan ko maka dan kana zaune cikin mutanen madyan dan annabi Musa bai taba zuwa Ya yace to baka cikin madyan sadda Musa ya zo madyan har abin nan ya shayar da ɗaya annabi shu'aibu ruwa ga awakinsu har suka koma gida shu'aibu ya ce a kiro musa an ka kiro shi har ya aura mai ɗaya ta ya sa shi aiki shekara takwas ko shekara goma musa ya dawo ya zama zo duk bakan nan amma ga ka kana ba da labari walakin na kunna mursali na daga sai dai mu man zama masu aikowa gare ka mu mun ka aiko ka wa ilaika mun ka aika zuwa gare ka bi akhbarin mutaqaddimi da labarin magabata shi yasa ka bada labari kun ga wannan duka Allah tabbatarwa ne yake ga manzancin mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam dan in kowane annabi magana shi kai sannan ya kare kai ne mu mai gidanmu Allah kai mai magana ya aka taba shi mai gidanmu mu Allah ka magana ba sai yayi magana mu Allah ka magana ya kare mai gidanmu to Allah mun ma ka kare mu kamar da kake kare mai gidanmu Allah ka taimake mu wa ka taimake mai gidanmu wa ma kunta bijanibi وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر لعلهم يتذكرون بجانب الدولة كما أبنى يا من زرهما باك جيها دوتن نوا الجبل دوتن نند الله يما غانا دا موسى باك نوا إذنا دينا موسى كرا موسى an kuzir kitabu da kuwa mun ka ce musa ka karbi littafin da kari to baka wa walakin arsalnaka sai dai ma aiko ka rahmata don ka zama rahama na rabbika daga Allah ubangijin litun zira kawaman don ka yi gargaɗi ga mutane larabawa ma a tawa min nadiri min ka babu wani mai wa'azi ne ya taɓa zo musu gabanin ka wancan mai wa'azi wanda annabi ya haɗu da abubakar wanda nan na sun ka haɗu abotaka gara kuke ta annabi da abubakar wai ka so zo na sun ka sai wani mai wa'azi ya zo yana cewa jama'a ku ji tsoron allah ku wasani za ku fito kuma za a tashe ku wannan abin da mutanen maka ba su da shi ba tun lokacin jahiliya to annabi ya zama annabi ba ko da annabi ya ji mai wannan wa'azi sai ya taho wuri ne ko da ya zo iske abubakar nan to nan na abu ta kasu ta kunne wajen sauraren gaskiya to wannan abin nan wannan mutum ne ba wani tarihi na ya ba su ba gargadi dai na wa'azi dai na a ku ji tsoron Allah ana mutuwa a tashi ba wani abu na yake ba da labari na wani annabawa ba saboda haka Allah ya ce kai ne ma aiko ka zuwa ga mutanen da ba aiko musu mai wa'azi ba gaba ka shi ba aiko shi an kai ba annabi bane da Allah ya tazakkaru don mutanen su wa'azatu ayyata izo walaula walaula an tusibahu فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ولولا أن تصيبهم مصيبة بعدهم كذا مصيبة تسامي سبا عقوبة وتا عذاب الله ba don kada wata musiba ta same su min makar da mata aidihim saboda laifin da hannunsu ta gabatar mina kubur wa gairi na kafirci da sauran saƙo ba ba don kada a kawo musu azaba tun ba aiko musu manzo ba fa ya kuru su rika cewa rabbana ya Allah ya Allah ubangijin malaula arsalta ilaina rasula me yasa baka aiko mana manzo ba fa nattabi ayatika mu bi ayoyinka almursal bi hawa inda ka aiko da su inda Allah ya hallaka su kamin ya aiko manzo da sun samu hujja ga Allah su ce ya Allah ai abin da yasa mu shiru ba baka aika mana manzo me yasa baka aiko mana manzo ba mu bi ayoyinka wa nakuna min al-mu'minin wa cikin mu'minai wa jawabu laula abinda mahabubu wa ma ba'dahu abinda mautada wal ma'ana laula al-isabatu musabbab anha qawluhu ba dan samarwa wadda abinna magana su ta zama sanadiya gare ta ba ai laula qawluhum ba don magana su ba al musabbabu anha wanda shine asanadiya gare ta ba da ja la'ajan nahu lalle ba don wannan magana ta su ba ita addalili la'ajan nahu da uba wallahi da mai gaggawa masu azaba ba don kasu ci ba ma'aiku manzo ba wallahi da ma'aiku musu da ba kuma wala ma yi ilayhim rasulan kuma da ba mu aika ka ka zama wurin su ba to amma don gudun kada su samu wata hujja da za su kama ma Allah hujja da ita Allah ya ce bari a aiko ka ko dai ba su bi an yanke hujja da su walamma ja'ahum al-haqq falamma ja'a a gaskiya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo musu rasulan yana manzo min inda na daga wurin mu kalu su da sun kace dan mi ba aiko musu manzo ba to sai an ka aiko manzo mutanen abin nan larabawa ke sai aka aiko musu manzo sai suka ce laula utiya mithla ma utiya musa musan gada ba su da labari ba su kuma yadda da shi ba sai suka ce to inda muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo na laula utiya mi da ba a bashi mithla ma utiya Musa ina ayoyin da anka ba annabi Musa ba min al-ayati na ayoyi kal yadi war al-bayda kama hannun nan fari na annabi Musa war asa da sandan nan ta annabi Musa wa gairi ma da wani su ai abin nan al-kitabu abin nan jum'a awal kitabu jumlatan jumlatan wahida ko ko a taura radda aka saukar da ita gaba ɗaya rana an ka sauke an ka sauka shi ta to shi qur'ani mi da ba a sauke shi rana guda ba doka kun tambaya ce ta neman kurewa domin duk waɗanga ba annabi aka tambaya mai wa'azi ya yi wa'azi ku tambayi cikin wa'azin da ya yi ba ku ɗora ɗoko abin da bai faɗi ba wanda Allah ɗaya ka iya ne ku ce aini wannan tukurewa ta don kusan ba zai iya ba sakon kawo shi to duka suna wa annabi wannan tambaya Allah ya ce awa lam ya kafarun nasu bai ma'auce Musa ashe mutane ba su kafirce wa littafin da an ka ba annabi Musa ba shi Musa da mun ka karanta da ku yanzu ba ku je wahalar da ya sha ba sun kafin mu littafin ba su bi ba to tun da ko littafin Musa ba ku bi ba min kabla can harko hai su kalu bi lokacin da suka ce mai shi Musa wa bi Muhammad da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sihirani ta A da da abin nan taura da da da Qur'ani ne sihiri na guda biyu wa bi qira'atin cikin wata qira'a sun kace ne Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahira ne masu sihiri na ai alqur'ani wa taurata sun kace sihira ne qur'ani da taura sahira ne Musa da da da, da Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahira ne masu sihiri na guda biyu to me yasa a kuke cewa a kawo kamar su tunda shi ma ta kun kai ba ku yadda ba kun ga ce ai a taura qur'ani sihiri na ya taimaki a taura a taura sihiri na ta taimaki qur'ani don su haɗa kai ta zahara sun ka taimaki juna ai ta'awana suka yi taimakon juna bi tasdiki bi tasdiki kulli minhum ala akhar ita taura ta ce qur'ani gaskiya na shi ce a taura gaskiya na kun ka ce haɗa kai na an kai masu sihiri na sun ka haɗa kai wuri guda wa kuma sun ka ce inna bi kullin minan nabiyyin wal kitabaini kafirun suka ce mu mun kafirce mu kowanne cikin annabawan ga biyu ba mu yadda da Musa ba ba mu yadda da manzon ba Muhammadu ba ba mu yadda da At-Taurat ba Qur'anin ba mu yadda da shi ba inna bi kullin kafir mu mun kafirce mu kowanne abin da bihima su duka mun kafirce da su wala nu'minu bi wahidin minhum ma ba mu imani da ko guda cikin su ba haka nan kun ka faɗa ba to dan me kuma yanzu an kawo alqur'ani kuce a kawo kama a taura qul قل فأتوا بكتاب من عند fatu bi kitabi min indillahi to tun da kun ce at-taura ba ta ta ba qur'ani ba na yana ba to fatu bi kitabin ku te ku to da litai min indillahi daga wurin Allah ba daga wurin ku ba ko a hada min huma wanda yahi yahi at-taura da injila shiriwa min kitabai yahi at-taura zama na Allah yahi qur'ani zama na Allah ni in kun ka kawo shi attabi hu ni zambi shi ku te ku kawo in kun ta sadiki na fi kwani ku kuna da gaskiya cikin magana ku wannan abinda annabi muke ga musu kenan in ko kun kasa kawo littahi daga Allah wanda kai kama a taura ko yi a taura wanda kai kama qur'ani ko yi qur'ani to ku sani saurayi kuke bi wa illam yasajibu laka فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين لم يستجيبوا لك إذا ما سكر ما قدوا أك كيران دكاي كتش بالإتيان بكتاب سجود لتاهن القرآن زما دي to idan ba su karɓa ma ba fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum ka sani son ran su dai na suka bibi bi kabarin ga kafircin babu abin da suke bi son rai dai na suke tun da an ce su kawo hujja sun kasa duk abin da aka yi na addini dole da hujja aka yi ne duk wanda ya kasa kawo hujja kuma ai kare ta hujja kuma shi bai kawo ta hujja ba to son rai ya kabi wa man adalla mimman ittaba ahwa'ahu babu wanda ya bacewa bisa ga wanda ya bi son nai bi gairi huda min Allah ba tare da shari'a daga Allah ba ai a adalla babu wanda ya shi bacewa duniya inna Allah lalle Allah la ya dai kwa mazalimin bai shiga mutane azzalimai ga bukatun su sai dai ai ta rigima amma har abada Allah bai shi azzalimai su samu abin da suke nema sai dai ai ta wahala amma ba za a samu abin da ake so ba wala gani ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد lalle mun sadan musu abin nan da magana wato wata magana bayan wata ai alkur'an ta bi an ba da hu bi ba da sashen ƙur'ani yana biye da sashi haka mun ka biyo sashe ne na biye da sashe in wannan sura ta sauko an ka jima sai wata ta sauko sashe na biye da sashe fil inzali wajen saukowa da tarkibu don tunatarwa ta sabu don wa'azi ya ci gaba da kyau shi ya yasa muke saukowa in an gama wannan sura a ce to sai wannan in an ka gama wannan a ce sai wannan aifin nazari a cikin tsari da ta ƙaririn da'awa ta mil hujja don tabbatar da da'awa da hujja wal da tabbatar da da'awa da tabbatar da wa'azozi bil mawa'id da alƙawarra wa'anda Allah ya yi wannan sa'i da tabbatar da nasihohi bil ibari da abubuwan lura da yatadhakkaru don mutanen su a azabtu kai yu'minu su imani amma haka nan bai samu ba Allah ya saukar da ƙwar'ani har shekara 23 don mutane su gane amma waɗanda ake so su gane Allah bai nufe su da gane. ba kai ma Allah godiya kai da aka zo aka yi ma wa'azi daya ka gane haka zo wajen wa'azi kana buƙatar wani alheri to ima ma Allah godiya wasu shekara 23 annabi da kai ne yaka bayani amma ba su imani ba يا الله ككارمنا إيمانهم الله ككارمنا إيمانهم الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون شيء القرآن الذين آتيناهم الكتاب وأن من كبال التائي الذين موتى دواء أول wahon alihudu wa nasara wato kenan wayannan muka ba littafi na a taura da injila yahuda da nasara min kabli kamin zuwan qur'ani hum yace da wa thani hum bihi wato su game da alqur'ani yu'minuna suna imani wayanda sun karike littafin wanda ya kamata suna imani hum bihi yu'minuna yace khabru eh, mubtada asani wal jumla khabru al awwal wato mubtada al awwal ai inna ahlal kitabi ula lalle mutanen a ahli kitabi mutanen littafi na farko na bil qur'ani suna imani da qur'ani lima arabu saboda abinda sun ka sani fi kutubihim cikin su min na'ati na sifar manzon Allah da manzon qur'ani wa maji'ihi da kuma zuwa wa muwafaqatihi kuma da muwafaqar da yayi lima fi aidihim ga littafan da aga hannunsu bil ummahati annabi yayi muwafaqa da su qur'ani yayi muwafaqa da su fil ummahati ga manyan hukunci hukunci to abin da yasa aka ce mutanen littafi na farko a taura sai imani wa imanin ba'adi imanin sashi haka yake kamar imanin duka kun ga ka abdullahi bin salamu kamar abdullahi bin salamu ba yahudi ne ya yi imani wa gari da wani sa da yahudi na yahudawa walladhina ja'u min min habasha da mutanen da aka aiko daga habasha don su ci mutuncin annabi sun ka sai ya karanta musu qur'ani sai sun ka musulunta kun ga su ma shi da ne wa abin na ga abubuwan da abin na ake ciki kun ga su ma abin na shaida ne sannan kuma abin na daga cikin abin nan wa maninta ma abin nan wa abin nan mina na samu kuna wa mani mine ne wa mina shami ko wa mina shami wayanda suka zo daga ƙasar sham minan nasara cikin nasara kun ga su ma imanin waɗanda su ɗai ka imanin kulli kama imanin duka domin idan an ka ce mutanen gari kaza idan ba su imani ba za a yi musu azaba kamin a yi azaba sai mutum biyu sun ka musulunta to ba za a yi musu azaba ba li'annal ba'da ma'a hujjatin don jama'a 'yan kaɗan in suna da hujja ƙawuya mai ƙarfi to hujjatu ala kulli hujja za su zama ga kowa da kowa da duniya wa'anda ba su da hujja ko mutum guda adda hujja in hujja aka bida in an ka taubi yana ka da sauran jama'a ko komi su. saboda haka wa'anda sun ka musulunta da hujja to sun zama abin da sanadiyya ba za a yi azaba ga wanda ba su musulunta ba saboda haka ya ce hun bihi yuminu wa idza yutla alaihim wa idza yutla alaihim qalu من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وإذا يتلى عليهم القرآن إذا أكرنت أمس القرآن سنك جدادي سنك مسلمتا قالوا سيسوتي آمنا به مومن إيماني دا القرآن إنه الحق من ربنا شي قرآني قسكي أنا دقاء الله أبنجي جمباب وتجاهيه inna kunna min qabli muslimina mu da ma aika min zuwan qur'ani mu mu musulmi ne muwahhidina masu kadaita Allah da haka mun yarda da shi to ulaika ulaika yu'tawna ajrahum مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون أولئك يؤتون أجرهم مرتين ودنغ أنا باس جنغسك هكشي بيو بإيمانهم بالكتابين سبب سن إيماني دا للتوحي دابيو سن إيماني دا التوراة سن إيماني دا القرآن bima sabaru saboda hankurin da sun kai ai bisa bayyan saboda hankurin da sun kai alal amali bihi ma ga aiki da taura da alqur'ani gaba dai wa yadrauna bil hasanati sayyata kuma minhu kuma idan an kai musu mara kyau sai su ture da mai kyau don mutum in musulunci ne yayi kyau to duk lokacin da ka cuta shi da alheri ya ka saka wato bayyan ba mutunan kwarai wanda imani ne ya kammala wato wanda ya kammala in an cuta ya bera ma cuta alheri ya kai shi ya sa lokacin da mutumin nan ya ga annabi ya shaƙi waya ne ya shaƙi ma annabi waya yana dauke da bargo ga waya ne ya ce ka ba da umarni a loda min dukiyar nan don ba ta baban kata ba musulmi na ba kayan rina ba sai dai kun san can ƙauri eh, irin yadda imanin na su yake to shi na ya gaya ma annabi wannan magana sai annabi ya lalaba haka ya ji bargwannan ya kwanta mai gawa ya ce sai na rama babu shakka duk inda ka zagaya sai na rama ya ce ni ko na rance da Allah ba ka rama ya ce gaskiya sai na rama ya ce wallahi ko ba ka rama ya ce to don me kake ciya ma rama kuma ka cuta ya ce annaka la tajazi a sayyata bi sayya wa innama tajazi a sayyata bil hasanati ya ce don kai ba mugu kake ba ya yi ma mugunta ba ka rama da mugunta in mutum ma mugunta alheri ka kai sai annabi ya yi dariya sai ce a yi da mai kayan shi da daya ba kauye na ya sa annabi illa dai kauyenci na mai haka na aka yi can garin sai an ga shugaba sai a amma kuri mai wa haka nan na aka yi ba wani abu na ya samu ba dai ta shiga sai ga ana yi haka nan na yi to kun ga wanda ya kammala in ayi mai mara kyau bai sakawa da mara kyau shi yasa ya ce wa ya yadra'una na ta sayya in an ka yi musu mara kyautu da mai kyau suka ijewa wanda ya zage su sai su tura zagi da ban hankuri su ce yan hankuri wanda ya take su sai su tura taki da ban hankuri su ce yan hankuri ai ban gane ka ba shi yasa hannu bakawa takar taki marmakon ya ɓace shi ya ce ka take na kawai ta zuwa rama to kammalallu ba su yi haka sannan bayan sun ture cutar da aka yi musu da alheri wa min wani razaqnahum kuma sannan su ɗebo abin da maka azuta su rika bayarwa sadaka sadda kuna suna ta sadaka za ku ji duk inda an ka ambaci mutanen kirki sai kun ja ambaci sadaka domin sadaka tana haɗa kan al'umma sadaka tana kawo lahiya da zaman lahiya tana sa mutanen da ba su shiri da juna sai su koma masu shiri shi yasa annabi ya ce ta ta tahabu wato ku yi kyauta don ku zan masoyan junanku ita kyauta ta sullu sahimata a asahima tana ɗebe ƙiyar da ɓoye cikin zuciya duwar mutum ya ɓoye ƙiyar cikin zuciya ta game da kai in ka samu wata babbar kyauta kai mai sai ka ga ya koma gini yana a'a wani fagon ban yi zaton wani shi ne a ga jibi sai ka ga tun da ya cinke ka sai ya to baki hanya sai ya tsaya da yan kabi ya ce barka da zuwa shi ke nan ya koma gaishe ka dai taho eh wato dama hakanan na mutane suke abin da yasa kuke ganin ke yana yawa cikin mutane Allah ya riga ya kaddara ta shi yasa mutane ba su iya maganinta amma duk wanda a mai yawa makiya to irin wayannan abubuwa suna cikin abin da ka gusar da ke yasu to Allah ya gafarta mana Allah ya sanya wannan darasi da muka yi cikin zukatanmu Allah ya taimake mu wa idza sami'u lagawa wa idza sami'u lagawa a'radu anhu wa سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين wallagawa idan sun kaji magana mara kyau ai ashatama sun kaji wani ya zage su wal adha ko sun kaji cutawa min al daga kahirai a arabu an sai su kauda kai gare shi kuna ganin sifar kamalalu da yake gaya mana su kahirai ba babu da za a zanna ba su baci musulmi ba ba wai sai abinda musulmi yayi ba ko bai ba suna cewa yayi to amma su kammalallun jama'a in sun ji zagi da wata magana ta batanci daga kahirai to a arabu an sai su kawo da kai gare su yi a wakwa su jiya ba yan an kama za su ce kai da na amalu na nama aiki na gare mu wadda kuma amalu ku na ku aiki na gare ku mu musulunci mu ku ban mu mai abin ku ku ku tafi kafin ku salamun alaikum wato salama ta tabbata daga gare mu zuwa gare ku ba za ku samu wata cuta daga gare mu zuwa gare ku ba don musulmi ba macinci na ba salamun darika wato wadda sallama wadda za ta risku wa farika kuma wadda an mai rabuwa ai salimtun minna kun tsira daga wurin mu min ashatami mu musulmi kan ba za mu bace ko ya ku rai, wa gairihi da wani abu na cuta la nuqabilukum mu ba mu yin muqabala da ku bi misali ma abin nan ma fa'altum bina da irin abin da kun kai mana don kun bace mu ba mu bace mu don kun yi mana kazanyi mu ba mu ku kazanyi don kun cuce mu ba mu cutar la nabtaji jahili na mu ba mu bukatar abotaka da jahilai la na sabu ba mu abotaka da su to kun ji abin da kamalali ke cewa saboda haka in mutum ya ce zai mai da hankali ne ya yi ta karatun jarida an ce wa musulmi kaza an ce kaza to aiki ko ya cin mai kawo da kai aka yi ta batun su aka yi gaba da a yi ta aikata alheri kuma su ma a yi musu alheri su ɓace ka yau gobe sai su ga kayan musu alheri to sai su gane ashe ne kai mutumin kirki kake to da ƙarshe sai ka ga guda guda su suna biyowa ga musulunci lokacin da kakanninmu suna musulunci na gaskiya ba su da yaudara shi as sanadiyar da yasa wato abin nan sauran jama'a sun ka musulunta dori duk maguzawa ake nan haka duk maguzawa to amma in sun ka taho suna ma'amala da kahirai ma'amala mai kyau wannan ya ta sasi kahirai sun ka musulunta ma'amala mai kyau tana sa a shigo ku rika kyautace ɗabi'un in kuna hulɗa da wayanda ba musulmi ba ku bar cutar su cutar da kuka yi musu kun ga babu da za a yi su gane na kwarai kuki ba a bar cutar su ko kana tare da wanda ba musulmi ya mai alheri in ya gane shi musulmi alheri ya kai ko yaushe to zai shigo don ya samu ya zama mai alheri to Allah ya gafarta mana kuma Allah kai mana mawafaka ga abin da ka umarce mu kuma Allah ka taimaka mana mu bar abin da ka hale yadda kake tsara mu wannan bagire Allah ka hada mu aljanna haka Allah ka hada mu aljanna haka Allah ka hada mu cikin aljanna mutuna da ranar 24 ga watan Ramadan نبدأ بقرآن إن شاء الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على mutum ne matafiyi ko ya halitta ya je masallaci ya yi sallar tarawihi da tahajjud jami'i mutum na matafiyi ya halitta ya je masallaci ya yi sallar da tarawihi da tahajjud kanta ya yake mota ta wace ya ce na ga lokacin da ake ta in ya isa garin da yake to duka sauran ibada ce zai ci gaba da ya abinci in ya isa inda yake amma in yana kan tahiya kun san tahiya a cikin wani hadisi annabi ya ce a asabar qita'atu min ta yi a wani gungun na ba to in yana cikin wannan wahala kun kuna ganin mata bai cin abinci da yawa bai shan abinci da yawa kun bai gudu wani kwana mai kyau ko ga benci sai ka ga ya kwanta sani to wannan wahala shi yana cikin ta kana cewa ya tsaya shi ta hajji rayu shi ta rayu ta hajji ba zai tsaya amma in ya kai garin da yake yana zaune to zai da ta yi bai bai ko da ta wuce shi sa kuka ga duk karance karancen da muka yi a cikin hudu da himma da kuma rubanan laili da ire-iren wa'annan littattafai to duka abin da ya sa kuke ganin wannan kowanne iya isa inda zai na iya tsaya to zai ci gaba da ibada ta kamar da ya saba ibada Allah gafarta malan shin ko yana zama wajibi ga mutum shiwa mahaifin nan sada'a akan su tilasta mishi ga auren zumunta ga wadda baya so kuma baya kauna ya zamanto su ce sai ya aure ta yana zama wajibi shi musu biyayya don cikin abubuwan gargawa ne ba malabi ga waye tun da auren zumunta na kuma kai ka ambaci zumunta kuma Allah shi ya umarni da sa zumunta waɗanda ko sun yan bai son so ta tuni da ya kwace ta wanda ya ce ya kwace ba mutum na kwarai na ba na kwarai na ya kwace ta zai ce bai son ta kuma ya kwace ta kuma bai ce bai amma ce wani illa wanda musulunci ya kore inda a kowace illa wanda musulunci ya kore shi ke da tun da ko babu to annabi ya ce la ya farak mu'minu kada mumini ya yi kiyaya da mumina ya ce gaba ɗaya bai kamata dan me za ka ce ba ka kamar mace musulma babanka ya ce yana son wajibi na kawo babanka da yawa. kuma wajibi na ka son wajibi na ka ce baba yana son ka faɗa ma in naka yana son wajibi na ka faɗa musu kana son kuma ya aure zuwa ku bar kiyaya da auren zumunci saboda na lura mai yawan matasa ba su kamna 'yan uwansu to matasa ba haɗa biyar kwarai ta ba ba da biyar kwarai ta ba ce ba ka kauna yan wanda ga ba ka ya ba ka wani cikin su sai dai ka ce ka aure ba ni ba daidai na ku yi kokari tun da dai Allah shi ya ce a sada ko to ku haɗa mai sami na wa Allah ya gafarta ma wayan nan naka da ka son kai auren zumunta Allah ya gafarta malam mutum ne ya samu raka'a guda ta ƙarshe ga sallar magariba shi in ya tashi kawo biyun nan in ya yi guda zai zauna hitahiya hiya ko sai ya kawo biyun nan sannan shi ta hiya ƙarshe a aika ka san ga raka'a guda da ya tsalla zaman liman da ya ba a zama ga raka'a guda sai ga raka'a zaman liman da yi ya tashi zai kawo raka'a guda fatiha a sura bayyane sai ya dawo ya zanna ya yi biyu ma shi gari zai zanna wancan zaman liman in ya gama ya kata ya da kuma ta shi kawo guda bayyana fatiha da sura ya zanna shi a ta ya da sai salama wani ya haka nan sun kace ni shi ba ya a haka nan na haka haka nan na haka ya gwasa shi maliki wato dattijo hadisai guda biyu sun ka annabi ya ce idza uqimati salat wala ta ta'tuha wa antum tas'un in an kai kama sallah ka fita wata kuna wuri wa atuha wa alaikum as-sakinatu wal wuqar ku taho mata tare da ku akwai nutsuwa ta jiki da ta zuciya fa ma adaratum fasal abinda kun ka iske liman bai gama ba sallata tare da ku wa ma fatakum faqadu abinda ya yi kuce muku qur'an sai quran ka karatu da kuma abin nan surori da bayyana wa sai quran a cikin wata ruwa ya ce wa ma ba ta abin na ba'atin mu abin da ya kuce muku ku cika sai maliki ya ce to abin da hadisan annabi ke nuni da lisanin wa ma ba ta ba ba'atin mu to ku cika shi ne shine ba'atin mu ku ma cika ra'ayoyi kida ra'ayoyi wa hadisin can ne ce wa ma ba ta kuma ba'atin ya ce kuran ka kira'a da bayyana wanda sun kuce mai saboda haka wajen maliki ba a yadda suna ko guda suna an ko guda ba a yasuwa hmm. in dai ta inganta annabi ya yi ta ba a shi ta haɗawa a kai aiki to wayan da kace mai ba daidai yayi ba su su wata suna jiwa da kai da ita alba to ba ra'ayin ana suna na ba wannan ba ra'ayin ana suna ba ne su ahli suna duk suna in dai ta inganta daga mai gida to ba a jiwa da ita hmm. haɗawa a kai in dai hadisai biyu na a yi aiki da su lokaci shi ya tsawon ka ga haka nan tun daga kawai sai ka rubuce har zuwa sama inda mai cikin kwanakai to Allah ya gabata wa maliki Allah ya haskaka mai kabari ne Allah ya haskaka mai kabari ne kuma Allah ya shahada mu aljanna ta Allah ta malan shin koyin hoto na ilajimin da aka likawa ga cikin dakuna shin gaskiya ne haramun ne akwai wanda ya hoto ne haramun akwai wanda ba haramun na kamar yanzu malamin shi ku ko mai a wa'azi ko mai ba ku sallah kun san cikin zuciya ku girma girma shi yake to iri ne ba a yin to ne bai yi hoto shi a ne don wata rana ko wata bai da to da haka shi haramun amma wanda ba shi ba ba malami ba to babu ne shi hoto ne in yana so ya halatta shi a yi ne shi a yi ko wani wani wanda ba malami ba ya aje ne ya yi ya aje abin ya kun san da muka karanta nan wurin ba da kuma ka karanta abu abubakar aisha radiyallahu anha tana da hoto kuma mai inuwa ya annabi ya shigo sai ta ce ya rasulullah binti ya rasulullah ya ta dubin ya ta sai ta dora zakura ta ce bai gushewa sai shi da ya da sai ta ya ta yi kaki to kusan duk dai manganan da muka karanta da kuna wurin suna da yawa abu guda ne na kawai abubakar radiyallahu anhu ya ce ni ban son uba ya sai ma biya ta hoto ta aji ni kan ban son haka sai malamai sun ka ce kenan ba shi sai ma ya sha hoto to in ko ba shi ya sai shi mai gida ya sai shi to kun ku ga in mai gida ya sai shi babu shakka haraka ta girma ya halitta a aji irin wannan hoto to ala'aita halin hoton da dai karanta ba a ajewa ba a yi na malamai masu suna addini don shi na zamanin annabi nuhu an ka yi shi na ya kai wahala da kuka ji annabi nuhu ya yi da shi na asaladi a wahala da kuka ji mai gidan mu ya halarwa maka sun ka kore shi hotunan nan na da iske ka ya cewa a bauta musu to hoton malami haɗari gare shi ku bar sayan hoton malami ku sayan hoton ku da hoton malami sai ke cewa hoton malamin ku da shi sai ke cewa kan ma kamar ya shiga kada ka gane ba da ko dibi ne don ka kasa cewa da ka rika shi ko mai daga magana haka sai ka rika saboda ka kare addini ka kare mutuncinka amma wanda ba na malamin ba mu matsala ku ko malamai ku ji tsoron Allah kalan da na koye Allah ta malam idan mutum ya iske mutane ya ce musu assalamu alaikum to in ka iske mutum guda assalamu alaika ko kuma in mace ta assalamu alaiki zaka ce ya ko ko ka gani ba shi ɗaya na yan kullu nafsin da ma alaiha ma ka da ka gani ba shi daina, na ba ce wanda aka ce ka ce wanda duk aka ce kai sallama na ita haka na ce assalamu alaikum su duka ku da wani auren ce musu haka wanda ka ji an saka ce haka da Allah ya ce in kullu nafsin kowace rai lamma ha hafiza akwai mai wabu gare ta shi mutumin nan da ka iske akwai mala'ika guda dama gare akwai guda hauni gare akwai nan bai ne dai wa kalbi akwai guda gaba gare akwai guda baya gare su ko kaji mala'ika ke su ko kowannen su akwai guda na na mace su ko wa'annan hudun na daban su ma akwai guda mace su ko wa'annan su ma akwai guda mace da wurin da ka gani wakilin sun kai miliyan guda to ce assalamu alaikum ka ya Allah kai salati da salama ga annabi ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙonka Allah da annana na sharra annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta subhanaka sabba alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah mun roƙi ka ka kai mu wata watan ramadana yana ban kwana allah ka sa ya wuce da mu allah ka sa wannan wata ya wuce da zulubanmu duk wata wahala da muka fama da ita cikin kasan da ta mu allah ka sa ramadana ya wuce da ita duk wata hitina allah ka sa ramadana ya wuce da ita duk wani tashin hankali da talauci da tsiya allah ka sa ramadana ya wuce da su allah duk wani rashin arziki allah ka sa ramadana ya wuce mana da shi allah ka gafarta mana Allah ka samu cikin wa'anda ka yanta da wa'anda za ka yanta cikin sauran kwanukan da sun ka Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ya Allah muna roƙonka duk wani alheri da kaka saukawa cikin Ramadana mu dinna Allah ka saukar mana shi kuma ka saukar da shi ga sauran musulmi ko ina su duk wani alheri da kaka bayyanawa cikin ƙasa cikin wannan wata na Ramadana Allah ka ba mu babban rabo ciki ne mu dinga Allah ka ba mu babban rabo ciki ne kuma Allah sauran musulmi inda duk suke Allah ka ba su babban rabo ciki ne duk wani alheri da yaka saukowa Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu sauran jama'an musulmi duka Allah ka kare su Allah ka kiyaye su duk wani sharri da ke fitowa cikin ƙasa Allah ka kare mu Allah ka kare sauran jama'an musulmi Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana rahama Allah ka tausaya mana Allah ka kyautace halayen mu Allah ka kyautace dabi'a mu Allah ka kyautace aqida mu Allah ka yi mana rahama Allah ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'o'i ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala saboda girman ka Allah cikin taron gana mu ko mutum guda kada ka kare shi daga shiga firdaus al'ala ya Allah dukkan mu Allah ka kare ya akwai mutum guda wanda ka rubuta ba ɗan aljanna ba ne Allah ka kare shi Allah ka rubuta ya cikin ya aljanna mu duka Allah ka kare mu daga rashin shiga aljanna firdausi da kuma Allah ka yi mana rahama Allah ka tsare mu daga azabarka Allah ka da kai mana azaba da wuta Allah ka da kai mana azaba da wuta Allah ka tsare mu daga azabar wutarka saboda rahamarka Allah cikin taron ga namu idan akwai wanda ka bai ka rubuta shi dan wuta Allah muna roƙonka saboda ramaka Allah ka hissai Allah ka hissai cikin waɗanda ka rubuta ‘yan wuta mu duka taron gana ma Allah ka rubuta mu cikin ya aljanna kuma Allah ka yi muna rama Allah ka tausaya mu Allah ka tausaya mu mu wanda duk ka sa cikin aljanna ba cikin duniya da lahira ba mai sa shi aljanna in ba kai ba Allah samu aljanna Allah samu aljanna Allah samu aljanna kuma Allah ba mu dai ba duk uwayen mu masu rai da wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa su cikin aljanna firdausul a'la kuma Allah ka sa uwayen su da kakannin su ya Allah dukkan iyalin mu Allah ka sa su cikin aljanna ya Allah dukkan diya wa'anda ka ba mu da wa'anda zaka ba mu ka sa su cikin aljanna Allah ka shirya mana ɗiyan Allah ka ada mana su ga ya kama daidai ce. Allah ka fake mana su ka riga mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka kare su daga sharrin duniya da lahira Allah ka hada mu aljanna tare da dukkan ƴan ɗiyan gana mu ƙanana da manyan su mazan su da matan su Allah ka kare mana su ka kiyaye mana su kuma Allah ka kare su ka kare zuriyar su zuriya wanda za su haifa nan gaba duka Allah ka sa mata albarka ka Allah ka hada mu aljanna dukkan zuriyar mu ila yawmil qiyama Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka yi muna rahama Allah ka yi muna rahama Allah ka ba mu ruwa ya Allah ka ba mu ruwa ya Allah ka ba mu ruwa ya Allah ka ba mu ruwa na rahama ya Allah ka ba mu ruwa na rahama ya Allah ka ba mu ruwa na rahama kuma ka ba mu ruwa masu yawa wayanda ba su cuta mana wayanda ba su zama azaba gare mu ya Allah ka ba mu damana mai albarka ya Allah ka ba mu damana mai albarka ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shi ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da muwa ya Allah ka warkar da muwa ya Allah ka warkar da marasa lahiya ka warkar da bayan ka musulmi ko ina suke kuma ka warkar da marasa lahiyar su ya Allah duk abin da ya mana tsanani kai mana rahama Allah ka sauƙaƙa mana shi dukkan mu da muke nan muna da buƙatu a wurin ka ya Allah kai mana rahama ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana saboda darajar sunayenka da sifofin maka. ɗaukaka Allah ka tausaya mana dukkan bukatun da muke da su waɗanda ka san matsala na Allah ka biya mana su kuma Allah ka biya mana su ba da daɗewa ba da ko kasan ba maslaha na ba Allah ka yi muna rahama Allah ka maishe su maslaha kuma ka biya muna su ba da dadewa ba innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah duk wani abu wanda ka sa abin tsoro na gare mu Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minayicin duk wani minayiki ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shi na cike da na waje na kusa da na nesa sanannu da waɗanda ba a sani ba duka Allah ka kare mu daga sharorinsu saboda darajar sunayenka saboda sifofinka maɗaukaka annabinka ya ce kana ansa addu'a masu azumi ya Allah ka ansa mana addu'o'i annabin ka ya ce idan mutane suka taru ana addu'a inda suka ce amin zaka ansa dukkan addu'a su ya Allah ka ansa mana addu'o'i ya Allah ka ansa mana addu'o'i ya Allah ka an samu mana addu'a ya Allah saboda rama ka kakka samu wuta ya Allah kakka samu wuta ya Allah tausaya mana ka an samu mana addu'a ya Allah ka ba mu rayuwa mai albarka kuma mai sauki wanda ba ta da wahala kuma mai daɗi wanda ba ta da kunci kuma mai lahiya wanda ba ta da ciruta saboda ramaka Allah kai mana wannan taimako ka ba mu rayuwa mai aminci wanda ba ta da tsoro da da hirgita saboda ramaka Allah tausaya mana Allah ka yi mana rama Allah ka alsa mana addu'o'in bayan ka musulmi inda duk suke yare da manya maza da mata mun roƙe ka Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka shirya musu iyansu Allah ka shirya musu iyalansu Allah ka gafarta musu Allah ka biya ma bayan ka musulmi dukkan bukatun su na alheri wanda ba na alheri ba kamar su alheri ka biya musu duk wani abin da bayan ka musulmi ka tsoro Allah ka kare su ya Allah bayan ka musulmi wa'anda a cikin tsoro Allah ka. ka amintar da su bayan ka musulmi waɗanda ba su da aikin ya Allah ka ba su aikin bayan ka musulmi yan kasuwa Allah ka ba su sana'a kuma ka ba da jari bayan ka musulmi da ba su da lahiya Allah ka ba su lahiya bayan ka musulmi da talauci yadda mai su Allah ka sauƙaƙa musu shi bayan ka musulmi waɗanda ba su da abinci Allah ka ba su abinci bayan ka musulmi waɗanda ba su da wurin zama Allah ka ba su gidaje na kwana bayan ka musulmi waɗanda adda lalurori daban da ba Allah ka tausaya musu Allah taimaki bayan ka matasa ka ba su abin aure kuma ka ba da mata da la'awa kuma ka ba da wurin zama kuma Allah ka zaunar da matasa lahiya Allah ka taimaki taimaki matasa Allah ka ba su sana'o'i na gari Allah ka ba su ayyuka na gari na halaliya waɗanda ka ba su riba mai isassu Allah taimaka mana ka taimaka wa matasan mu kuma Allah ka rika mana su Allah ka kare mana su Allah ka kare mu baki daya Allah ka hada kanmu Allah ka hada kanmu Allah ka hada kan musulmi baki daya saboda ka Allah ka kare mu Allah ka kiyaye ya Allah saboda ka Allah ka kare kasanmu Allah Allah ka kare mu ka kare ƙasar mu Najeriya Allah ka kare ta kara ma Najeriya lahiya da zaman lahiya kada ka bari kowa ya wace ta kada ka bari kowa ya tarwata ta Allah tausaya ma Najeriya da ƴan Najeriya ka yi ma Najeriya da 'yan Najeriya maganin matsalolin matsalolinsu duk wata damuwa Allah ka kuranye ta ka kara mana lahiya da zaman lahiya ilimi da arziki da cigaba mai amfani duk wata na da muka jin labarin ta Allah ka gusar da ita Allah ka gwada mana karshenta Allah ka gwada mana karshenta Allah ka dawo da layiya da zaman layiyan mu na da kuma Allah ka yi mana ƙari ka dawo da aminci da kwanciyar hankalin mu na da kuma Allah ka yi mana ƙari ilimi da arziki da ci gaban mu na da Allah ka dawo mana da shi kuma da ƙari Allah ka kare mu ka kare sauran kasashen musulmi baki daya dukkan kasashen musulmi Allah ka kare su Allah ka kiyaye su kuma Allah ka haɗa kansu ya Allah bi asma'ika al-husna kulliha wa sifatikal ula Allah ka kare maka kare arewa ya Allah ka kare maka kare arewa ya Allah ka kare maka kare arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya duk wata yitina da a ciki Allah ka gusar da ita Allah ka gafarta mu arewa Allah ka gafarta mu arewa Allah ka gafarta mu arewa Allah ka gusar da hitina daga arewa Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da ta tsoro Allah ka yi wa arewa maganin matsalolinta Allah ka yi wa arewa maganin matsalolinta Allah ka bai wa arewa mahita ta gari Allah ka bai wa arewa mahita ta gari kuma Allah ka shirya matasanta ka shirya dattijawa da tsohoninta ka shirya maza ka shirya matayenta ya Allah ka kare mu ka kare jiham ya Allah ka kare mu ka kare jiham ya Allah ka kare mu ka kare jiham ya Allah saboda ramuka ka kara mu jiham lahiya da zaman lahiya ka kara mu jiham mu haɗin kai da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya Allah kada ka bari kowa ya da hankalin ya Allah